والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا تقفكم a cikin wannan wata mai albarka hijira 1446 <clears throat> wanda ya daidai da shi ma takwas ga watan uku da biyar, yammaci na asabar a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yangoro muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun safati inda za mu tashi aya Da ɗari da arba'in da takwas na fastafta him ربك البلاء

bismillahir rahmanir rahim <clears throat> ubangiji ta'ala yace fastaftihim tambaye su alirabbikal banatu shin ƴaƴa mata na ubangijinka ne walahumul banun ko kuma ƴaƴa maza nasu ne am khalaqanal mala'ikata inasan ko kuma mun halitti mala'iku a matsayin mata ne wahum na suna kallo akan kan idansu ala innahu min ifkihim lalle ku tsaya ku yana daga cikin babbar ƙaryarsu da suke yi la na suna cewa lahu wai Allah ya yi haihuwa ko ya haihu wa innahum lakazibun wallahi ƙarya suke asbafal banati alal banin yanzu sai ya zaɓi yaya mata a kan maza malakun kai fata hukumar wannan wani irin hukunci kuke yi afala ta zakarun shin ba za ku yi tunani ba mun riga mun sani cewa yahudawa su sun danganta wa allah uzairu وقالت yahudu uzairu ابن Wa وقالت Nasara? almasihu ibnullah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wal iyazu billah kiristoci suka ce almasihu shi ma dan Allah ne zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla na kafaru min qabl da su kuma larabawa mashirikai su ma sai suka danganta wa Allah ‘ya'ya amma ‘ya'yan sai suka biyo ta wani salo shi ma mummunan salo shi ne mala'iku da kuke ji ana mala'iku to na farko dai su mata ne mala'iku bayan mata ne ‘ya'yan Allah ne wato ‘ya'yan Allah ne mata na fata an gane wato su daughters ne of Allah ‘ya'yan Allah ne mata wal iyazu to sai dai inda jahilcin nasu ya sashe karuwa da zagin Allah sai suka ce su kuma mala'iku ɗin suna da uwaye wanda suka haife su su ne aljanu kaji wata wauta ba ma mala'iku ne suka haifi aljanu ba a aljanu ne iyayensu shine waja'alu bainahu wa bainal jinnati saban wa da alimatul jinnatu innahum lamuhdarun duk waɗannan maganganu an zagi Allah da su an ci mutuncin Allah da su zagin Allah ne na farko dai su mala'iku a aƙidar musulunci suna daga cikin halittar da ba a cewa maza ne ba a cewa mata ne malamai sun hana karka ce mala'iku maza ne laifi ne karka ce mata ne shi ya fi laifi saboda karkai kama da wa'ancan jahilai na mushirkai to sai dai a ce mai kawai ba maza ba ne ba mata ba ne <clears throat> sai dai in a yarenku kuna cewa jibrilu ya ce sai ku ba shi damirin namiji jibrilu ta ce sai ku ba shi damirin mace domin ko Allah ta'ala idan ya tashi jam'i damirin ma mata yake ba su iz qalatil mala'ikatu wa iz qalatil mala'ikatu tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka sanda mala'iku suka ce sai ba su mirin mace guda ɗaya to babban zagin Allah shine a danganta wa Allah ‘ya'ya a ce Allah yana da ɗa ko yana da ‘ya'ya mata ko makamancin wannan a mita khazami ma ya haluku banatin wa asfakun bilbanin to abin da ya fi ba wa Allah mamaki me yasa ku ba kwa san ‘ya'ya mata kuma kuke danganta wa Allah shine magana da Allah yake musu martani ko yanzu idan kun ce matarku ta haihu ‘ya mace sai ranku ya ɓaci amma kuna ɗaukar abin da ba kwa so kuna danganta wa Allah wai za shira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا kuma. ما da saudaka ba sa so a danganta musu ‘ya'ya mata amma suna danganta wa Allah kaga ya nuna akwai raina Allah akwai zagin Allah akwai rashin girmama Allah ta baraka wa ta'ala bayan an danganta wa Allah ‘ya'ya kuma ma a ce mata ne kuma su ba sa son ya'ya matan waɗannan jahilan larabawa kenan ne Allah ya ce da annabi da Allah tambaye su <clears throat> ali rabbikal banatu ubangijinka shi yake da ya'ya mata walahumul banun su kuma sun yadda suna da maza sun yadda ya'ya maza nasu ne am khalaqanal mala'ikata inasa wa hum shahidun ko kuma akan idan su a gaban su aka yi mun halicci mala'iku a matsayin mata sun gansu mata ne a kan gidansu muka yi halittar sanda muka halicce su mata suna nan har suka ce mata ne kaga sun yi wa Allah ƙarya shi Allah bai ce mata ba ne bai ce maza ba ne farko sun danganta wa halittar Allah ƙarya ala innakum min iskihim lalle yana daga mafi ƙaryar da suke faɗi la kuluna suna cewa waladallahu Allah ya ya haihu Allah ya ya ya riki dan waladallah wa innahum lakadibun Allah ce ƙarya suke yi da ka aqidar musulunci aqidar musulmi shine Allah ba shi da ɗa lam yalid wa lam yulad lam yalid bai haihu ba wa lam yulad kuma shi ba haihuwarsa akai ba annata anna yakunu lahu waladun wa lam lahu sahiba ta ina Allah zai samu ɗa kuma ba shi da sahiba so da haka daga cikin zajin Allah idan danganta wa Allah ɗa ko ya to lalle kamar an danganta wa Allah mace ne danganta wa Allah mace kuma ba ƙaramin kafirci ba ne domin an mai da shi mutum an mai da shi ɗan adam an mai da shi abin halitta an mai da shi mai mu'amala irin ta bayi shi kuma Allah ta'ala Allah amma ya duk abin da suke siffanta shi ya fi ƙarfin haka so da su bayi su mutane su halitta su suke da irin wannan dangance-dangance wane ɗan wane wancan matar wane wane ‘ya'yan wane wannan da aikin bayi ne shi sa ya ce subhanahu wa lahum ma yastahun sarki ya tabbata ga Allah waɗannan ayoyi suna zargin larabawa da mushrikai dangane da danganta wa Allah irin wannan zagi da cin mutunci asbafal banati shikenan ubangiji ya zaɓi 'ya'ya mata alal banin akan 'ya'ya maza in ma zai zaɓi 'ya'ya sai ya zaɓi 'ya'ya mata akan maza in ma zai ce yana da 'ya'ya sai ya ce yana da 'ya'ya mata ne ba maza ba me yasa ba zai zaɓi maza ba astafal banati alal banin yanzu Allah ya zaɓi maza mata kenan akan maza malakum fata kuma me ya same ku wane irin hukunci kuke yi Afalata, Zakarun, ku ko tunani ba ku da shi am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja ce mabayyaniya kuna da wani dalili ne a fili kuna da wata hujja bayyananniya kuna da hujja mai ƙarfi akan haka fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin ku zo da littafin ku rubutacce wanda ya zo daga Allah tabbatacce inda gaske ne wanda yake tabbatar muku da haka wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban kenan sun sanya wa tsakanin Allah da aljanu sun sa masa relationship sun sa masa dangantaka sun sa masa alaƙa wal iyazu billah wala kada alimatul jinnatu bayan su kansu aljanin sun sani innahum lamuhdarun su kansu yan wuta ne in suka bi wannan aqidar su kansu aljanin sun sani in ji ubangiji wallahi sai an kawo su cikin wuta sai an halarto da su wuta idan suka yi da wannan ko idan suka tafi da wannan aƙida ɗin subhanallahi amma yasifun subhanallah tanazzaha Allah nafsahu ta'ala Allah taqaddasa Allah duk sanda Allah ya ce subhanallah ko ada ya ce subhanallah yana nuna Allah ya fi ƙarfin haka yana nuna tsarkake Allah yana nuna tsaftace Allah yana nuna wanke Allah yana nuna barranta Allah amma ya sifun gabarin abinda suke sifanta shi saboda musulmi kuna da aƙida mai kyau musulmi kuna da addini mai kyau ranar kiyama annabi ya ce za a kirawo yahudawa sai ce ya yahud ma za kuntum runa ko yanzu nan wa kuke jira sai su ce nan ta ziru uzaira ibn Allah muna jiran uzairu dan Allah ne zai cece mu sai a ce ku gefe guda <clears throat> a yi wuta da su ke kiristoci ma za kuntum tantazirun wa kuke jira sai su ce nan ta ziru almasi ibn Allah muna jiran almasihu dan Allah wal iyazu billah a can ma haka za su faɗa ya zo ya cece mu jesus is our savior jesus kaza jesus kaza can ma haka za su faɗa shi ma kuma jesus ta kansa yake jesus ba zai da wannan magana wa yi lahu ya isa a an ta kulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lakum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in qadir sai ta in fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to da ka annabi Isa zai barranta bai san suna yi ba bai tallata musu shi dan Allah bane bai taba cewa su ce musu shi dan Allah bane ko shi Allah bane ko a bauta masa duk su suka kirkiro kuma suke gani kama akan gaskiya suke saboda ka wallahi musulmi ku gode wa Allah sannan sai musulmi su zo sai a ce ma za kuntum tantazirun me kuke jira sai su ce nan taziru rabbana nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu a ya'ti Allah annabi ce sai Allah ya zo li fasl qada dan ya hukunci to da ka su suna jiran ubangijinsu shine Allah wanda suka bauta wa Allah wanda suka yi da Allah ba shi da ɗan Allah ba shi da uba Allah ba shi da alaka da kowa kowa bayin Allah ne in kul kullu man fi samawati wa man fil ardi illa atir rahmani abdan kowa zai zo wa Allah matsayin bawa ne ba matsayin ɗa ba kowa a matsayin bawa zai zo lau arada Allah an khiza waladan lastafa mimma yakhluqu inda Allah yana so ya riki ɗa inda Allah yana so ya ce yana da yaya ai ba ku ne za ku danganta mata ba shi da kansa zai zaɓi yayan da kansa ya nuna su kuma ya ce ƴaƴansa ne da ya yi nufin ya riki yaya amma abin da ya sa Allah bai riki ƴaƴa ba Allah ba shi da ɗa neman ɗa ko neman alaƙar ɗa alama ce ta naƙasa alama ce ta rauni alama ce ta tawaya alama ce ta kasawa duk wanda ka je yana neman ɗa ya kasa ne gajiyawa ce kana sa rai ya taimake ka ne kana sa rai wata rana su kawo maka agaji ne har ranka ke ɓaci ba ka da 'ya'ya <clears throat> har ranki ke ɓaci ba ki samu haihuwa ba saboda kina tunanin za ki iya gazawa to shi Allah ta ina zai gaza ta ina zai kasa sannan kuma lalle kyan ɗaya ya gaji uban shi ya yi kama da shi ta wajen zafi dole isa ya yi kama da Allah kenan idan an ga Allah an ga uba sannan ya yi kama da shi ta sufofi Allah baya bacci isa ko yana bacci jesus yana bacci Allah bai cin abinci jesus yana cin abinci <clears throat> Allah bai sha'awa jesus yana sha'awa hasali ma su da suke to an kashe shi an yi crossfire ɗinsa an gitiye shi wai ya ba da ransa ya wai Allah ne haka za a habballahu ala hatta bazala ibnahu wahid likai la halika kullum man yu'minu bi bal takunu lahu hayatun abadiyya aya sai da suke ji da ita a cikin bible tilo kwaya daya wai so god love the world Allah ne ya kaunaci duniya sai ba da ɗansa begotten son ɗansa filo da ya fi ƙauna whoever believe in him shall not perish duk wanda ya yarda da shi ba zai taba halaka ba bal takunu lahu hayatin abadiyya but he has lasting life har abada ba zai shiga uku ba wannan ayar tana ji da ita ibn wahid ɗansa filo kwaya ɗaya ya bayar ya kashe kansa ya fanshi duniya shi kenan Allah sai shiru ku kashe masa ɗa ku giciye shi ba wannan rashin hankalin ya isa shi Allah yana kallo a kashe masa ɗa to da haka wallahi mun gode wa Allah da ya ba mu aƙida ta musulunci aƙidar musulunci ita ce gaskiya kuma da jiza zai dawo duniya da ya barranta da wannan aƙida ɗin da ba zai gaya musu ba to Allah ya ce wani irin hukunci kuke kuna da hujja ne wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatul jannati innakum lamuhdarun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi al-mukhlasin kadai bayin Allah da Allah ya tsamar to ne kadai ba za su je wuta ba ba za su shiga jahannama ba ba za su shiga cikin wanda Allah zai halarto da su cikin wuta ba daga cikin aljanu da mutane ɗin na'am فإن fa innakum wa ma ta'buduna ubangiji yace lalle ku wa ma ta'buduna da abinda duk kuke bautawa wanda ba Allah ba ma antum alaihi bifatinina ba ku kasance waɗanda aka fitine ku aka jarrabe ku dole sai kun yi wannan bauta a kansa ba ba inda Allah yace dole sai kun yi ko aka jarrabe ku da dole sai kun yi illa man huwa salil jahim sai dai wanda Allah ya rubuta masa kawai mai shiga wuta ne mai shiga wutar jahim amma in ba haka ba babu hankali babu tunani mutum ya bauta wani Allah ga mahalicci ga wanda ya isa ga wanda ya rayuwar shi ya fi kamata ka bauta mishi da ka idan a hankali da nassi da tunani musulmi ya fi kowa hankali da ya yadda Allah shi ne abin bautarsa wanda kuma kowa ya gamsu Allah shi yake da rayuwa Allah shi ya yi halitta to kai ka da ka bauta wa mahalitti ba kai da ka bauta kowa ba wa ma minna illa da hu ma'lum malamai suka ce wannan magana ce ta mala'iku ubangiji ya ce sun ce mala'iku sun ce wa ma minna ba wani daga cikinmu illa lahu maqamun ma'lum fate yana da wani makami sananne yana da wani matsayi sananne ko yana da wani guri keɓantacce inda ubangiji yace ya tsaya ya bauta wa Allah ma'anar wannan shi ne idan kun bijire ba za ku bauta wa Allah ba da aljanu da mutane to duk mala'iku suna da matsayi suna da gurin bauta kamar da annabi ya ce ba wani guri inda ɗan adam zai sa ya tsansa ɗaya ko biyu sai ka samu mala'ika a gurin ko yana ruku ko yana sujjada Atsatis sama'u sama ta makure sama ta cika sama ta batse wa hukka laha anta itba ya zame mata dole ma ta makure ta makura Mamin min mawdi asabi babu wani wuri da za ka sa tsanka biyu illa wa malakun sai ka samu mala'ika a gurin wadi'un jabahatahu ya ɗora goshinsa yana sujada ga Allah ubangijin da ake masa wannan idan ko kuka ce ba za ku yi ba ai yana da masu bauta masa fa in istakbaru ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun da haka in ku ba za ku yi ba waɗanda suke gurin Allah suna nan ba sa gajiya ba sa kosawa kullum su ne masa sujjada kullum su ne masa tasbihi babu wani daga cikin sufate yana da wani matsayi sananne wa inna lanahnu safuna suka ce mu ne wanda suke yin sahu sahu ga ubangiji muke bauta masa wa inna lanahlul musabbihun kuma wallahi mu ne masu tasbihi masu godewa Allah masu tsarkake shi amma mutane da aljanu ba su yi wa Allah hakikanin abin da ya dace ba wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba na'am wa in Ubangiji ya ce wa in kanu la ya ko da yake su mutane da aljanu ɗin da suke irin waɗannan katobaran sun kasance suna cewa law anna indana zikiran min al da muna da wani zikiri ko wani ambato ko wani littafi tabbatacce min awali na daga mutanen farko la kunna ibadallahi al-mukhlasin mu ma da mun kasance daga cikin bayin Allah zababbu wanda Allah ya kubutar da su wato za su yi da na sani su ce da mun samu tabbas da mun ba Allah fa kafaru bihi wannan yasa Allah yace suka kafirce game da Allah fa ya ya'lamun amma da sannu za su sani kamar Allah yana musu tahdidi yana musu warning yana musu kashedi fa sawfa ya'lamun na'am ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا walaƙad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin ubangiji yace amma kalmar mu game da bayin mu manzanni kalmar da muka faɗa na cewa za mu taimaki bayinmu manzanni da duk waɗanda suka tsaya kan gaskiya su za su yi nasara su za su yi rinjaye su Allah zai taimaka wannan kalmar ta riga ta gabata wallahi za mu tabbatar da ita wala sabakat sabaqat kalimatuna kalmar mu ta riga ta gabata li ibadina al-mursalin ga bayin mu manzanni innahum al mansurun cewa su ne wanda Allah zai taimake su su ne ababen taimaka ma'ana duk inda aka je aka dawo addinin Allah shine zai yi rinjaye addinin Allah shi zai ɗaukaka kame da ko a yanzu duk wanda ya kalli duniya da yadda take tafiya a kowace duniya a kowane ƙasa kafin ka ga musulmi ya yi ridda ya bar addini ya shiga wani addini ba na musulunci ba mutum ɗaya tak balarabe ne bature ne wani yare ne shi wallahi sai ka ga mutum ɗaruruwa sun bar wa'ancan addinai sun shigo musulunci duniya wannan ta shaida kuma suna kallo da idanuwan. sun taba cewa kafin shekara ta dubu biyu duk duniya za su zama kiristoci by the year 2000 yau muna 2000 a hannu. and 25 har yanzu ba a zama kiristocin ba sai ma addini ake ta shiga a ƙasashen turai a ƙasashen yahudawan duk suna ta shiga manya-manyan mawaƙa manya-manyan masu kudinsu manya-manyan 'yan fina-finansu duk suna shiga addinin musulunci kuma suna riƙe shi ƙaruwar masallatai ake ƙaruwar masallatan sau da haka ana nuna su duniya na gani amma a nuna wani musulmi kwaya ɗaya jigo ko wani babban limamin musulunci ko wani limamin maka gashi ya zama kirista amma fastoci nawa ka gani how many pastors da rabaran faza da rabaran mauza ga suna suka zo suka shiga cikin addinin musulunci an ga fastoci ma biwa sun shiga an ga sarakunan so da ka wallahi duk yanzu suna suna borin kunya ne kawai da haka waɗanda suke fitowa tiktok suna ta wannan jahilcin suna ta wannan surutin suna ta wannan kaza ɗin za ga duk jahilansu ne kawai a tura wani ba fulatani a tura wani ba haushe a tura wani kanuri kaya ɗaya sai zai yana ta wani surutu sai ka ɗauka daga ce ne ina amma yanzu musulunci sai a turo kan miliyoyi bature ma tukuna haka a samu dan china a samu dukkan gansu suna ta wa'azi a matsayin sun musulunta to da ka addini na Allah shi zai rinjaye wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum al mansurun wa inna jundana al ghalibun inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ya ce hakki ne akan mu sai mun taimaki muminai to da rundunar mu Allah ya ce su za su rinjaye wa inna jundana lahumul galibun rundunar mu ce za ta ci nasara fata walla anhum Allah ya ce rabu da su kyale su hatta har zuwa dan wani lokaci rabu da su kawai duk za su gama ƙarerakinsu wa abasirhum amma dai nuna musu abasirhum nuna musu gaskiyar nuna musu musulunci nuna musu haƙiƙanin saƙon Allah fa saufa yi buturun kuma za su gani afabi bi azabina afa azabina Na'am, afa bi azabina yasta'jilun yanzu da azabar ta mu suke gaggawa? don wasu daga cikin kafiran suna cewa to ta zo mana in azabar ce Allah ya kawo ta mu ita muke jiran a kawo azabar mu gani inda gaske ne ubangiji ya ce da azabar ta mu suke gaggawa ai ba sai an yi gaggawa ba tana nan tana jiran su afa bi azabina yastajilun fa idza nazala bi sahatihim ai idan azabar ta sauka a farfajiyarsu fasa a sabahul munzari wayewar garin waɗanda ake wa wa'azi shikenan ya shiga uku ya lalace garin wayewar garinsu ina ma'anar wayewar garinsu ma'ana su ta tashi kenan inda azabar mu za ta sauka ga farfajiyarsu fasa a sabahul mundari wayewar garinsu ta lalace safiyarsu ta shiga uku wata walla ankum Allah ya ce rabu da su kawo da kai daga gare su hatta hinin zuwa dan wani lokaci kawai wa abasir nuna musu kalla musu duba musu sace bayyana musu fasaufa yubsirun da sannu za su gani ƙarar abin da ake nuna musu subhana rabbika tsarki ya tabbata tsarkin ubangijinka ya tabbata rabbil izza ubangijin izza ubangijin ɗaukaka amma yasifun gabarin duk abin da suke siffanta shi da shi na na ƙasa wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzannin Allah su kan sun isar da sako kuma ba su yi wa Allah sharri ko ɗaya ba sun faɗi manufar Allah sun faɗi abin da Allah yake so walhamdulillahi rabbil alamin wadiya ta tabbata ga ubangijin talikai baki ɗaya wannan shine ƙarshen sura suratu safat abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana na'am الله الرحمن الرحيم والقرآن بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلك na'am rahmanir rahim suratu الرحيم ko suratu dauda alaihi salam ana ce mata suratu dauda daga cikin annabawan Allah suratu Dauda alaihi salam da sauran surori aka samu suratu Nuhi suratu Ibrahim suratu Maryam da sauransu to wannan ana ce mata suratu Dauda akwai sahabban da suka ambace ta haka wasu kuma suka ambace ta da Sad suratu sad da sunan wancan harafi da ta fara da shi Sa'ad, ubangiji ya ce sadin ma'ana harafi ne daga cin hurufin muqatta'a wanda ake samun sa a fawati wanda duk malamai sun sha faɗa cewa abinda Allah ke nufi dai ba wani abu bane yana kalubalantar larabawa ne da gwanaye wajen magana cewa waɗannan harfa da su ne aka haɗa ƙur'ani ɗin da su ne aka yi magana da su su alifin ne su ba'un ne su ta'un ne su sadin ne su kafin ne su mimun ne su lamun ne ga suna kuma in kun yi ta ku ku haɗa shi ne Allah ya ce sad harafin sadin ko su ce Allah shi ne hakikanin abin da yake nufi da wannan ko mafi sani game da me yake nufi da waɗannan harufa wal qur'ani na rantse da alqur'ani muka ce wawul din wawul kasam ce inda wawul tinafin ce sai a ce wal qur'anu qur'anu sai zama muftada marfu'i amma wawun harfu atfin wa huwa min hurufi al jarri al qur'ani shine rantsuwar da aka rantse da ita na rantse da qur'ani ina rantsuwa da qur'ani bi zikiri ma abotin zikiri ma'abocin ambaton ma'abocin hukunce-hukuncen da ake yawan ambatas Allah ya rantse da ƙur'ani a gurare da dama na farko sifarsa ce zancensa ne maganarsa ce babban malamin shehu usaimin an tambaye shi ina hukuncin shi kuma ɗan adam ya rantse da ƙur'ani ya ce babu laifi ba saɓan Allah ba ne in ka ce na rantse da alƙur'ani ka rantse da sifa ne daga cikin sifofin Allah shi kuma annabi yakan rantse da wata sifa daga cikin sifofin Allah kame ce na rantse da wanda raina ke hannunsa na rantse da wanda rayuwata take hannunsa na rantse da ubangijin ka'aba wa rabbil ka'aba to za ka yi cewa na rantse da ƙur'ani babu laifi abin da ya ce kawai irin rantsuwa ta 'yan siyasa to ne bata dace ba kuma yahudanci ne shi ne na farko za a kawo bible ko a kawo ƙur'ani ga wanda yake musulmi sai a ce ka riƙe ko ka dafa na rantse da wannan kur'ani zan yi kaza zan yi kaza zan tsare dokar ƙasa wai dan a yaudare ka ne tunda ka yi imani da ƙur'ani to za ka kare ni dokar ƙasa kuma kuma duk dokar da ta ci karo da shi to za a yi waje da ita ko da tana cikin wannan ɗin ko tana cikin wannan littafin da kake rantsuwa da shi da aka dokar ƙasa ita ce gaba da ƙur'ani constitution ne gaba da ƙur'ani to wannan laifi ne kuskure ne to da aka yi sunanka na musulmi sunanka na Musa ko Ibrahim ko Buhari ko Tinubu a matsayinka na musulmi ba sai ka rantse da Qur'ani ba kawai ka ce tunda ni musulmi ne na yarda da manzon Allah na yarda da musulunci kawai zan kwatanta gaskiya zan iya yi na to ba sai ka rantse da Qur'ani ba <clears throat> sannan babban kuskure shine wannan constitution din da aka tsara shine sai ka yarda duk dokar da ta ci karo da shi to za ka yi wurgi da ita ka yadda suka gina ƙasar amma bisa lalura da mun tsinci kama yanayin demokaradiyyar ba za mu ce musulmi su janye jikinsu gaba ɗaya ba su ƙi ba sai dai mu ce a shiga idan an shigan ai su ma ba da constitution ɗin suke aiki ba duk ƙarya ce a najeriya ƙarya ce saboda haka kai dai ka zo ka kwatanta abin da Allah ya ce ka kwatanta gaskiya ka nuna kai musulmi ne ka rike amana ka yi gaskiya kamar yadda shi ma dai constitution ɗin ai ba cewa aikata amana ba shi ma ba aiki suke da shi ba da za su kwatanta abin da ya ce ɗin shi ma ɗin da an ɗan samu sauƙi amma wallahi ba aiki suke da shi ba kowa san zuciyarsa yake amma dai babban kuskure shine ka zo kai wannan rantsuwa kuma ka yadda za ka kare shi cewa ko da ƙur'ani ya ci karo da shi ai za ka yi zuwa a rantsar da kai ka kama aiki ba dole ne ci kayi rantsar da ƙur'ani ba babu wani dole a ciki Allah Ubangiji ya kiyaye. to Allah ya ce na rantse da Qur'ani zikir balil ladina kafaru fi izza Allah ya ce sai dai waɗanda suka kafirta suna cikin izza suna ji da kansu suna cikin girman kai wa shiqaqin kuma suna cikin saɓani suna cikin rarrabuwa suna cikin shakku da kokonto wato su kansu ba su da tabbas kam a halakuna min qablihim min karni so nawa ne kafin nan na yanzu kafiran mun halakar da karni karni karni jama'a jama'a da dama qurun Allah ce mun halakar da su wanda suka yi tafiya irin tasu wanda suka yi tafiya irin ta fana fanadau suka yi ta kira suka yi ta roƙo a kawo musu agaji wala ta hina mana amma lokacin agaji ya kufce lokacin nadama ya kufce lokacin da Allah zai amsa kiran nasu ya tafi sai da azaba ta riga ta zo sannan suke kira cewa a taimake su fanadau wala ta hina mana lokacin kufcewar ya riga ya kufce musu wa ajibu Allah ya ce sun yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum wai mai wa'azi daga cikinsu kawai dan ya zo musu a ce wai yaushe za a ce mutum ɗan cikinmu mun san shi mun san dangantakarsa mun san iyayensa da kakanninsa wai shi ne zai zai mana wa'azi wani abu mamaki ne ba su abin da suke so su ga mala'ika ya zo da kansa ko shi allan ya zo da kansa ko kuma ma ya zo to a haɗo shi da mala'ika wa ƙalu laula unzila alaihi malak walau nazzalna malakan laqudiya al'amru thumma la yunzaru abin da suke so shine idan manzo Allah ya zo tsaya yana wa'azi ya jama'a ku yi kaza ku yi kaza Allah ne ya turo ni sai mala'ika ya zo ya ce da gaske ne abin da ya faɗa wai sannan sai su yadda don haka ne ba za a samu kafiri ba in haka ne kowa ma musulunta zai yi. wa ajibu Allah ya ce sun yi mamaki suna mamaki an ja a humun zirin minhum wa kalar kafiru da kafirai suka ce ha za sahirun kazzab wannan mai sihiri ne kuma kazzabun makaryacin gaske gashi mai sihiri gashi makaryaci a al'ali hata ilahan wahida yanzu duk zai mai da alloli su zama Allah ɗaya tilo kawai inna haza la sha'un ujab wannan abun mamaki ne duk allolin nan ya mai da Allah kwaya ɗaya akwai Allah kaza akwai ilahu kaza akwai ilahu kaza duk ya tattare sai duk ƙarya ne a mai da shi kwaya ɗaya cak. su abin yana ɗaure musu kai a ja'al al'ali hata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab na'am wanta lakal mala'u minhum masu girma masu daraja masu mulki masu fada a ji daga cikinsu kawai sai suka wuce dama galiban su ake ji a ji muryarsu su ne waɗanda ake so a ji su amma ta sauran mutane ba ta su ake ba wan talaka almala'u minhum masu girma daga cikin su sai suka tafi suna cewa animshu kai ku yi tafiyar ku wasbiru ala alihatikum ku ci gaba da hakuri akan bauta wa allolinku inna hadha la shay'un yurad wannan wani abu ne wanda dama can akwai wani abu a ƙasa da ake nufi kawai to da dama maganganun manya maganganun manya mutane tana da tasiri yanzu ko a yanzu a siyasance a maganance a ƙasa don ni ko kai mun zo muna ta surutu bai fiye tasiri ba amma muna so mu ji manyanmu gwamnoninmu sarakunanmu manyan 'yan siyasanmu da an zo sun yi magana sai tasu ce tasiri a ce mai sarkin musulmi ya ce mai gwamnonin arewa suka ce mai manyan 'yan siyasa suka ce mai wane ya ce da sun fito sun faɗi magana ɗaya tak kai ka faɗa so miliyan ma irinta ba ta yi tasiri ba ba a buga a jarida ba ba ta je ko ina ba ko ba za a mai da martani ba amma shi kaɗan ya zai magana wallahi sai ka ji an yayata ta ai wane ya ce kaza ai wane ya ce kaza kai ma kuma ka faɗa fa amma da yake kai ba kowa ba ne <laughs> amma shi yana faɗa shi kenan sai ga har a jaridu su ma na kudin su faɗa ai wana ɗinsu ya ce kaza ana so a ji muryar Murya su game da arewa Murya su game da addini Murya su game da kaza tana da girma sosai amma ba sa son yin magana yanzu da an ce me baban gida zai magana sai ga babbar magana ce da an ce buhari ya yi magana sai ga babbar magana ce da an ce Kwankwas ya yi magana sai ga babbar magana ce da an ce wane cikin wayannan manya magana su tana da girma to shi sa muna so su rika yin magana suna wakiltar mu suna wakiltar al'ummarsu suna wakiltar addininsu to sai ga magana tana da girma ko sarki ya yi magana sarkin kano ya yi magana sai ga tana da girma wallahi magana su ɗaya jiho ce ya fi duk abin da talaka zai zai magana yanzu talaka ba har zanga-zanga ya fito ba an ji magana shi an saurare shi ya hana daga mai ɗin ƙara ma aka yi kama da iya wayannan manyan za su fito su ce san ba mu yadda ba a dawo da mai kaza sai ka ji shugaban ƙasa yana su zo a zauna da amma ku ba ku yi sama ko me za ku yi wallahi ba ku yi sama ba za ma a saurare ku to su ne almala'u ƙalal mala'u kenan manyan gari masu jin daɗin gari masu isa sun yi magana to da ka muna so lalle manya su rika magana da yawun su rika magana da yawun arewa su rika magana da yawun addini wallahi sai magana ta fi isa sai magana ta fi tasiri Allah ta'ala ya samu dace karshe suka ce ma sami'na bi haza mu sam ba mu taba jin irin wannan maganar ba fil millatil akhirah ko da a cikin hanyar aƙidar ma mutanen ƙarshe ballantana na farko in haza illa ikhtilaq wannan kirkirar ƙarya ce kawai da shafi faɗi aka kirkire ta ba magana wani bautar Allah kwaya ɗaya ubangiji Allah ya tsare mu za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallam baraka na'am akwai tambaya wani wani Allah ne ya ce wajen shekara kafin ya aure ya haɗu da jarabawa ba to yanzu yana tsammanin wai yana tsammani ne ko sihiri aka yi mishi ya haɗu da jarabawa wajen shekara takwas ko ma'ana dai komai nasa ya ƙare ba shi da komai da sauransu shi sihiri yana da alamomi yana da arat kamata ya zai zauna da masana sihiri sai a mishi tambayoyi idan sihiri ne sai a tabbatar mishi in ba sihiri ba ne sai a tabbatar mishi to da aka yi nemi masana sihiri ya yi musu bayanin halin da yake ciki wallahu ta'ala ala wai wata ce tana so ta je sallar tarawihi asham mijinta ya hana ta shin za ta iya zuwa ba da saninsa ba ba za ta je ba ta yi haƙuri ta zauna a gidan biyayya ga mijinta ya fi muhimmanci a kan ta je sallar tarawihi sallar tarawihin ba wajibi ba ne ko da sallar jam'i ne ba wajibi ba ne a gurinta na fata an gani so da aka ta yi haƙuri ta yi biyayya a gare shi na akwai wani bawan Allah da ya taimaka wa marayu da yadi guda 90 da kuma turmi na turmi bakwai Allah ya saka da alkhairi sannan kudi ya kai dubu ɗari biyu da tas'in da takwas da ɗari Allah ya saka da alkhairi Allahu